وان الياس لمن المرسلين tabbas annabi Ilyas yana cikin manzanni daga Ubangijinsa, Allah ya yi masa baiwa da annabta da manzanci.